a wannan kwanciyar da da Duka da ma'aikata mutane da hijirar wasu wani a wasu kake ita ce ta yi da su da wasu da su ɗaya da kuma da Allah sallallahu alaihi wa kuma da Allah ta wani shi a kan mutum na farko ko da kawo mana daga cikin mutane sai ambata da suka wasu wasu da wani ya saurayin da ita

صحيح كلام أمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله عليه وسلم فلما رأى الهجرة أما يملك يمكن الهجرة من كل مرة قال له كفار قريش تسعة وعشرة تسعى به

sai ce to shi kuma da alku na kuma to shi na ba mu ce ka ba da ba da da yawan na kuma ce ya ya ba ka ya ba ku sai ka mu da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فذلك رسول الله Ba الله عليه وسلم يوم الشباب يشتكي ومسألة صلى الله عليه وسلم فأنا سيدي سوى ربك سبحانه وتعالى ya kai banza ya samu riba to a ya samu riba ma'ana Allah maɗaukaki zai yi sauya masa wannan abun da ya rasa dukiyarsa da lada da aljanna kuma su kuma wani gudu sani ne na sabu iya na sahabban wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yadda tafiya da wannan addini tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi su ko kuma وتوعد عمر بن الخطاب وعلاه بن ابي ربيعه وحكام ابن العرب ابن وائل وابن السكوف حتى فكر الكوفي فكانوه سوى تحقيق الوشيع ونوني اسمه التباهي وكان يكون ممكن تشكيل التباهي اسمه مثل ضمان التناقض ونوني da yake da bishiyoyi koraye suka yi dublin ma'ana haɗe da juna ya zama shi ba ya ɗan ba da ɗan ɗan kai kai shi ne shi ne da tana mu ko kare a san kare kare wani su ne idan mutum ya kawo da mu da su ne shi zama ka da dama a nan shi ma kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam mai nuna su bintul hari sai rasul suna da suna sama ya zo a nan ya ci daɗi da ita kuma sun yi su Allah a cikin shekarar su bayan lokaci kuma a cikin kamar su da a wasu lokaci an sa shi da wata kashin da mutane suna cin har wasu suka je haka biyar yana nan da gingin fari da kuma kwarin kalli sami'in to wasu suke ake masari haka ake karanta shi karanta da shi wannan lokacin daga kan da gun yake to sai da umar bin khattab radiyallahu anhu da sauran waɗannan mutane guda biyu suka yi kawai cewa sun haɗu a nan dan su tafi zuwa hijira ba nan sai maka su tafi zuwa madina sun fito daga maka amma shi ne take su bi umar shi da su za su wani gari kwanci ثم يهاجرون إلى المدينة في هجرة المدينة فاجتمع عمر وحياه بأيام سترة وحدث عن هشام هذا في تبوة عمر دعياش ولما قدم المدينة يمين يعني سكتوا مدينة ما ينسجل رأسا لنوكا ونزل هذه القراء سكت الشرق قضاء أنا الشرق أنا الشرق قضاء أنا الشرق بدين إذا سكتوا كأو قدم أبو جهل وأخوه في أبو جهل لأن أوسع الحاكم فكره إلى أيام فكره من أيام وأم السلام وعائلته يمكن أن يكون وسع من هو معناه الآن لها عيان له سن مقصود وهي أسماء بنت مخربة سورة كتاب أسماء بنت مخربة فقال له سيدك في شيء إن أمك قد نزلت ألا علم يومك رأس هذه السورة ما إيه. في أن ذاك كان من المعاشي فمن تنزل في كان أبوابي أن يومك رأس هذه السورة في ومنكم ذكر فكان ما ذاك بركان فعل خصوصه فذاك جعل كنك بقى ولا تستجيب بشرط مقولة إن كنت تجيب الكثير بشيء تستعين حتى ترشد منها فيجي أيام توجيهك يكمل في معنى جئني كيف تسيبينها تزمر سوى توجيه يلينها فقال له أمر في أمك نشيء عيدان كي أجل إن هو ملك إطلاق إلى أن إن يريدك القوم الفسق إن يريدك منك فاحذرهم ولا أن كل أو يفتنوك أنك ما أحدث إلا تفتنيك أجينك كتيايس أكثر كيف تسمى ذلك فوالله لقد أمك الأمم لم تكفر wallahi لو ku ka da قوه wannan zaka da ta ka kun gaja da kai fi aiki sosai wannan da kan da alaiha wannan makka da suka كذا لا تثبت في ذلك الإمام في الايه فأنا أقصد يا شيخ في عشان يقول المكان إلا الخروج معه التي هي إذا المكان يكون بشكل كبير يثبت عليه أن المكان يكون ليصبح أصلا كله domin ya wani shi rawar da uwa da kai bayan da wanda ya zama cewa wani abu na zan kuma ya hukar ba kuma da kuma da kuma ya kirshi amma in kanta su in ne harfi ka aikata haka isu a dusan kai fa'anta ma fa'anta za ka aikata abin da za ka aikata tun nan wa kuma na fafi hadihi lijisun kawusawa tafi da ita fa suna da wani cikin najeriya zaune su da su kuma da wata wata ya shi da kyau ba nan da kyau wani yiwu ji ba zamansu hmm. mai kyau mai sauƙin jawa ko za su fi akwai mai kyau sauƙin jawa ko kuma mai kyau sauƙin kai ita wannan mutum mai sauƙin jawa ta ce ma nan da yau fasizan zuwa ka hauka ka shi bayan da wani ka hauka da yake amfani da ita faɗi da wata mai ƙaumi raibu in ka yi wani abu na abin rashin nutsuwa daga sun waɗannan mutanen naka fasu da shi ka kuka hauce da shi zai kuma ce kuma ba da shawar da fara cewa sun suna kan hanya ko su ce ko da kake shi ko wani abu to su hutu da kuma su sun sa Allah tabbar za su yi masa amfani wannan su kashe ta ma'akuma sai ya bi su ya bi abuja da kishan da alhali islam shi shi da biyan su حتى إذا كانوا في بعض الطريق حتى يتمتعوا خيرا قال له في أبو سليم يا ابن سليم يا أخوان والله لقد ولقد انتظرنا لك معيش هذا وحدثا لو استعار يأمن من يأمن أمي معناه يأتي الله قال له أجيبني على ذلك هل لا تقول أن أكون لو وقعت الله قال سيدي بلى وأنا وأناخر في توقيع أناخعي ربيع وهو يسوق يبدأ لغة الجملة وكذا كذا ما شاء الله أجيبا إن الوصول ما تشتيني غشتيني تقول توجيبا في أني مثلا بشيء تسريح وتسريح من كل شيء من شيء من قصة لما تأتي فيما علاقة معناها كافية من كل شيء فإن لا يمكن يجيبك وأناخر sai su ma suka tafi da nasu ma'ana suka zo kuma su zo da kowa ليأثر عليها ليأثر ظنا تعيته في حدوده ثم استمر هذا فلم يستطع الأرض لأن الصورة التي حبس مع الأرض كان كبرنا لو كنت من الأرض أما عدو أشي تلك كلمة حين فأنت صلاحي ولا بطاء تلك كلمة تلك التوليه وقت da kuma rabu duk ma'ana guda suka tafi sun bada Allah ake shi makkata na hana suka yi haka har suka shiga shi makka ido na gani ido kuma wasu yana daure kuma su mutum wasu da shi wasu da shi ma kamar da dai abin nan labarin yana da anan cewa duka su yi kusa wani ta hajji amma duk da haka saboda yi ta addini suka shiga wannan bayan shekara kuma sannan aka ce shi aka ja shi zuwa cikin gari maka wa kuma suka ce da shi ya kaɗa da makata an ce shi da maka ya kuma mutanen maka har za ku alu bi su fafatiku sun ci su kuma kuma su ta da jin tare wannan kusan da kuka kowa da su ku kuma ta kama kuma su ɗin wannan suna da mutane إيه. كما أنت فيه لا لو أنت مسلم وحكومة في السنة وغنقه وأكبر إن كان على سبب أولادك لأن المباينة لتكتشي يدك وضحية هشام وعجاد في قلب الكفار لكن حاول أياك حدث تفسير أدوش عليك أبريك أبريك أي مسلم شكرا لك shi ne da ake alƙawari da kuma da aisha ko da kuma hijab to shi hijab na ma mai duba shi ko da hanyar ta madina suka je madina suka so حتى إذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصف من صلى الله عليه وسلم الهجرة قال يوما فقال لا يجد سوى من لي بعياش وهشام وهشام يوما ya ce to ka ayyar gari ka wani ne zai ci zuwa ya yi tsundun baya ya shawo mana ayyar gari ka ya cire su daga hannun wasu wasu kasu na kafin fa kawai wani gudun kwari alwali ibn walid yace ana laka ya rasulullah hikima gani ni ne zai in gawo fa kuma man shi kuma mustafiya sai shi ya zuwa ka abu wala wala amra'atan ya alika wata mata da ni da cin ido a amal wata take ɗaukar abinci da kai musu su waɗannan biyu da hijab da ita ko wata kai da matar da take ba su kai musu abinci fata bai a farfe ya bi ta a tsarafan mafi a kuma har yi sun da aka tsoji da a shirin su wata rana masu shi suna yin a lokacin da ba sun gama a sauƙa sauƙa suke fi baitin na su falahu a kuma ba shi da marufi kango ba shi ba shi a kuma ba kuma da kuke a cikin a cikin zaɓu da na ranar maka haka na take fitowa a kan jikin da a ɗaure suke da hajji ba suna cikin wannan zafi fannin ma kansa yayin da ya fi da ya yi an tsara kawai da tsawon gida sai da kusa katanga shi ne mata ta tsawon gida haka ke faɗi da larabci sai hausa katanga da kuma a ɗan da kuma ya yi yanke وحملهما على بشير يكشفا لأنثى حتى وصل المدينة حيث رسول مدينة ثم نزل صلى الله عليه وسلم. ثم وانتكا وانتكا تجنك وانتكا تأتيك الدجال. يتي وانتكا قدوم الشرع المدينة كما تبزور مدينة في أيام من الصحابة إلى ثلاثة أوزن في عشرين من عشرين صحابة وثلاثة أوزن في عشرين من عشرين حكومة وثلاثة أوزن في عشرين تلك هجرة الله عنهم أجمعين ونهيكم أبكرون بالدعوة لسيد الحكومة يتحاكم في ثلاثة نماذج وأن مثالي ما تدعوه لمن كان المشركين عن لا أبدا مشركين شركة الإسماعيل تدعوه لمن يريد الهجرة يكون من الهجرة إذا علم إذا علم ذلك الفكرة وهكذا ولو كنت لا أردت ذلك أما جد هذا خالد الناس أرسالا حتى كان فكرة الفكرة وجماعة جماعة في أرسالا يتبع الله في بعضهم ويسكن الله ويسكن الله يسكن يربو حتى كان الرجال أبوي أنا كثيرا فيها أنا رجل مكة kuma wasu ba tafiya da ake yi ba su da zai ɗauki gaba ɗaya gaba ɗaya wanda da haɗe ba ya tafiya wanda da mata mai tafi da a wannan yankin tafiya kira da biyu dan da da su da tafi kuma zuwa madina kuma nan ba wani kuma ba shi da asara kuma da zai wani abu da shi da aiki da da zakula zakula nan wanda suke da ba da labari ne ai ba kuma da mutum ne shi da zakula nan sun malami har yana ba da labari da ya wata wata rana yana cewa yana dauke sai an wani mutum ya rike daga masjidil haram masjidatin nan ka'aba zai sa takalmin ka sai mu takalmin ka fani ne alamar da kima ya kuma ya ce takalmin ka kuma bai dauki dan takalmin ba kuma anan su da aka sami takalma aka fi ka da su da doge ko malamai sun mana fatawa ya ga da an kuma da na taba kasa irin waɗannan to saboda sun jama'a yawanka ya yi zuwa kan mutum ya fito to sai dai ke shirya tsallaka titi ya sayo takalmi yana saka kwanta ya tola yana anguwa mutumin nan Za zafin ransa da ake nufi ya fi ilimin digiri ya kai wajen cikin da wani abu yake lokacin kamar da ta yi da ba sai ta kamar ya kwani yake ya kwanta ya kwanta ne wannan zafi ne da kuma da ake ba wanda ne je hazi ko umar cikin ku daga cikin a irin lokacin da ya ce zai san yake ne to sun wani ne mutane su fita su tafi madina kilomita ɗari hudu da sittin ko da wani abu a ce a tafi kuma a kafa ko ba a kan dabbar dabbar tana shan kuɗi shi ne da shan wahala ba ko tana da samu kuma ba tafiya da za ta yi kwanaki a tsorace ana kokarin a jika a dawo kuma kai a kai jika amma su kuma su kuma su bayan suka shiga suka bar wato abin da suke da shi a mata suka kuma bin magan Allah sallallahu alaihi wa sallam

wato daga lokacin da aka yi wato bashar al'amara babban din babban da shi ran ya ce ko bayan kwata biyu da wannan ake da aka yi to baya لم تحق بمكة المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصحيح a lokacin nan daga wata biyu daga lokacin da ake bayar da abu a lokacin da ake bayar da abu a hankali a hankali to wata biyu ɗan kwanaki sai duk sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira daga Makka sun tafi Madina ba kowa da ya rage a Makka sai da Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar sai kuma Ali radiyallahu anhu amma sun tsaya ne ba su tafi ba da aiki da umarnin ka shi yace musu su saurara lamma a ce an shi ne su ba kan mutum da zuwa su cewa su saurara wa inda ملحبة ملحبة المشركون كفرا sai waɗanda musulmai suka tsaye su suka hana su tafiya amma duk wanda yake dama ya fita da kansa ya tafi to ba su ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar sai Aliyu radiyallahu anhu وقد أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه أن صلى الله عليه وسلم أكاد يوم الهجرة ينتظر متى يقبل الخروج كما تقبل كوي لوكتين da za a ba shi umarni da ita shi hijira umarni yake kawai sahabbai ya ba su umarni su su tafi shi ko sai Allah ya ba su umarni sannan ya fita a cikin maka wani abu da abu bakar da haza ko abu bakar shi ma cikin tsakanin da yana gidan wato wannan lokaci a akwai alabi ma'ajiyar Bukari ya wata da wannan wani ya fi حتى يكون المصر في السنة في أمة لنحن كوصرة نقسم لأمانينا بني الأباني سبعين لا إجدرة لما كاكا ومحلت من دعنا الله عليه وسلم علينا نبوى الجنة وكما جاء الله نشبه سنة السنة حديثة الله عليه وسلم أقول شيئا لا يشبه بشيء الزوجي لذلك السنة في السنة أنا أبو تجد فيكي أكاد سنة أبو تجد فيكي أكاد سنة أبو تجد فيكي أكاد سنة أبو تجد فيكي أكاد سنة أبو تجد فيكي أكاد سنة أبو تجد فيكي أكاد سنة take ko da yake cikin zaka Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'min don ke mu'min shine mutum ya sa mayafi ko kirani din nan ya lillibe kan nan ne ba wani ne shi ba to haka yake don Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar a lokacin yana ganin ka suke ce a kudu mai inda ka ka kowa duk wanda ke wani ka take amma kowa da wani shi iyali na ba kowa shi ne sai shi sai yake ce maka an ba su umarnin itika ma'ana tafiya ta zo za a fita da labarka. shi ne abokan yake kamar da yake cewa masu ba bi abi wa ummi sai bi abi ba ummi zai ne lalle ya rasu da zabi sai ne za ka tafi uba uwa ta da uba na san ta da ni wannan haka suka samu magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai daga uwa ta da su ba na kwanta mai kwanta ya komai na zo don haka kuma lalle mu fi kalan ne sai ce nan kun a cikin abubuwan da zai kawo wani shi ne ne ne ne ya ci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su fi kada ne mutum sun shi kan yau ka tashi a wasu da suke so su soki abubakar da kawo wani su shi aka soki da kuma cewa suke wasu

alhali abokin ba ta mace na yau da ne wannan kashi ne da an ci cewa tun a makon ya fata jama'a to da ke su wani kashe addinin musulunci suke so su musa duk inda ta sami wasu kofa da za a shafi wasu suka so mana wannan su da ita mutane ya yi irin wannan harka mutum ya zauna ya karatu ya fahimci يجب عليه المسلم ثم المسلم ثم ان الله سبحانه وتعالى يكون من الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب لنا شيء وما ينزل عن المسلم اما في الزرع في كراسي كتب من الله حيث وقال لكم شيئا عندنا لكل ارض وحشه ثم تشوف شيء ذكر الكلام عن ما حصل لي مثلا فكر وجود في كل مسافه مثلا في كل مسافه يا ايها الذين امنوا الله عليه وسلم كما قدوا بذلك من جيش اكي هجرة yadda ake da kuma da abubuwan da suke suna tafiya da yadda ni ne su gida a kan kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam da mai shi dalla su ne yake yi na kwaci kada ka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san a gari an ka kare shi ke nan kafin ya kare ka da za mu yi insha Allah wanda zai samu kashi da tambayoyi wannan babu a Najeriya a cikin amma shi ce kan kanku kasancewa masu iso wannan da'awa mafi a cikin mutunci ne kuma da manufofin amma ana kuma da ana cewa da sajjiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya هذا في رواية البخاري عن عائشة البخاري يقول رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ما يتم المسلمين إني أوتيت بعد قدرتكم ni an nuna su jikin hijirarku ma'ana cikin da za ku shi a hukumar zuwa gare za ta lafisin bane da gaske ne wato shi ne mai tsini tsakanin kasar wasu labar labar abin da ke da labar shi ne kasar take mai zuwa su bakwace shi cikin labar Tura ban yau ga haka ce ta da C, A, yau to ala kuma haka ne lafiya da kuma a shi ake cewa alhamdulillah في الحرب الثاني دولة مدينة من يتكفل في كثير من يجرب لي وزيارة يكون دولة مدينة ويجب شيء يمة كل في مدينة لكن الجبل كل في مدينة أقول إيه بسرعة كل هذا لا يعرف nan wani ne ba biyu suna da wasu abubuwa da yawa a cikin aids wasu mutu akwai cikin waɗannan abubuwa kasar ce za a jan abubuwa da ya yi su suna da dama mutumin da ya kama da kasar da yi to in ka mutu da zama wani wurin da shi ya fahimci da yi to shi ne gaba ɗaya abubuwa su manyan suna haka kuma ba ka iya ci wasu suna fatar cewa sakamakon a matakan an taɓa yin abin nan abin da shi fi maburka da larabci shi ne mun tafi saboda kasa da kan dutse kan kasa zai zai hudu da wuta sai kuma yayi ambaliya sai ya zama wuta ta fito sai ta kona yayin da mata suna fata cewa an taɓa yin irin waɗannan abubuwa a ya ta ta yi wato kuma shi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasar ta zama da wannan irin yanayi hmm, haka shi dai kiwon kuma da lama to kuma da Allah ne na ga cikin da aka ke za a je ku hijira in su kuɗi ku da nan da hijira ku da shi ne ya jirgi ne kuma da shi yana tsakanin lafakai wato ƙasa ce su sun da biyu wasu kasu yau shi na ɗaya kan shi kuma na ba a bayan uku to wasu wannan shi kuma da shi yana tsakanin daga wasu kuma kuma shi in ka tafi daga makka kuma wannan uku wanda yake kan abin nan sun shi kuma akwai wata labarin shi san bai da labarai yake fa hajjar man hajjara fi dalal madinati sai wanda suke hijira suka yi hijira daga cikin su suka cikin kasuwanci su a cikin madina yana da wani cikin suka fahimci a cikin madina ake nufi yau gari ne mai jirgi a kanin larabci wanda a ƙarfin bautar da hajja bi arzin habasha ta irin madina ai kuma wani kasuwanci ba a kowane suka hijira zuwa habasha da kuma وكان الآن هي أجر رسولة وسنة الشركة والشركة فكرة هو مدينة وكان هذا أن يفكر في ولا المدينة فهو كان في معنى يمكن وكان يأتي في المدينة فقال رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه لبعض فقوتي كعروض وطنتي من الشامة يجب أن يفكرك فما علي أهم شيء فإني أرجو أن يكون لي يجب أن إذا كانت a ba su umarni ne sai mu tafi tare kuma duk da ba a yi a gida a muka ne fahimci a yi sallar sallar yana zuwa tare sannan kuma shi ma su da kuma a yi sallar sallar yana zuwa ne shi ne abokan tambayin shi to shi ne da za su tafi tare za mu tafi man kaba ce babba daraja ce babba wanda babu wani da ake ba da sallar sallar ba da sallar da ya same ka shi wa ake sallar sallar ya zafi mutum ya ce kai ne za su tafi tare da shi kuma har a yi nafsi a cikin tsarin Allah su har sala ya faɗa ya ce ibi ya fi ne sahibi ya fi ne kima sahibinsa abokinsa an ce sana sallama ya faɗa masa aboki ba shi da ya Allah ya fi ya zaɓa da manzan sa sallallahu alaihi wa sallam ya halitta ba za da ta wanda ya fi kowa ko a duniya wanda ya ban masa da shi a lugungu mai shuki ya zaɓi abokinsa da shi zai hijira wannan bai hankali da shi mai san manzan Allah ma san alaihi wa sallam ba zai tafi wannan ba kuma akwai tuhuma da aka yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma shi ne tsammani wai ka amma Allah na fara da shi da shi mafi kyau da shi ba ta san ka to ba shi ne yana da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum yana da shi da mutane shi ka yi da shekaru shi za a cikin ko ku ko kuma kuma da wata ne ko ku kin shekara goma ta zuwa lokacin da ke hijira. Isra'i da su

bayan gabatar da shi ne ga haka yake maka ai wannan munafiki ne shi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam inda haka ne abu an tuhumi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fahimta shi ne tunani shi ne shi hankali kuma da karatu da kuma ke tunani ba haka kawai shi ba akwai wata manufa ما تفضل هذا اليوم من تجربة وفكر تهوها حسيما لحدا صلى الله عليه وسلم فشينا تحكي في وراء فقال لك أبو بكر في أو يشترك في وقال تمت ذلك لأجل أنت تشيب كان فعلا هذا لم يكن أبوك واحد أبوك ومسلم سواك بك قال أنا أبو بكر فحرص أبو بكر لك في أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعتبر ان رسول الله عند ذلك لا يمكن ان هذا كل امر زبدي مصدر جوه كما في ومن ثم من مكين النبي صلى الله عليه وسلم مكين او مكين سبحانه وتعالى من في بعض وان الشريعه التي تدري بعضها مثلا. إيه هذا الخبر دي؟ الله sai ya yi da shi ya tsawo don da zama ya abokance shi suka fi tare wa ala fara al'arari daini ya tiyarta wasu dabbobi guda su da irin ake na jini a wasu da shi dabbobi da za su hau ta wani sana'in da kuma da suke tare da shi shi abokan kenan kamar da misali a jirgin da ke fasa alama yake ai abubakar abubakar ne ya fi shi da shi da ana shi ne ciyawa dabba abincin da ba da ake ba yake da su wata su a da aka da kuma su ne da su wata ko ma su ne asama ki biya asama ki ne ki ka biya ko ki ka biya ki kamar kuma ma ki kana da kokari ki ce wa kuma ya fassara ku ne su idan ajin ki kuma da ba ya cin magana da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin wato tafi na maganar wannan wato a da ganyen da aka kasu shi don a bai a kasu bishiya a cikin ko ana dukan shigon yana zuwa to ganci ne zuwa kasa a tattara su a cikin da ta da alkama a larabci sunan su kenan yau zuwa mafi ne a cikin da ko a cikin mutum da wani da rasa da wanda suka karɓo su da san mutum umar ko kuma zuwa ba ya fi to amma da kike dai ganin da aka karɓo ba ne kamar ka san ko abin da aka yi shi da ba ne ba ko kake girki ba a ko amma kai shi sai a duke da a san ku ke da tawa kuma shi da ba mu ke da wani da shi ne an ba da wani ba da ko sai san da inda duk ba ba ki ba ya ku sai a daki wasu biki da kai gani ke shigo kada to sai a daki har wasu ma sukan so su buce idan ya buce sai a nishadi in an daki a nika in yi kan aka nika da mahaifi to ana haɗa shi kuma daki wani gari na shahid na alkama sai a kama sarki shi ne sai a tsawara da su ba domin sai na kama da sarki in ya sa kusa da ake alaƙo na da mutum da ake lukabin cikin da ya kamar da rusa da kuka to ita wannan ana ce masa kima alkabar amma kashin sun shi ne don kuma ne ke zuwa ba ke shi to da ake yi wa ba da wani ya fiye sai da ya yi wata rubuci har ba a kai su ne ya ce shi ne da irin wannan kamar da shi ne yana da suna da cikin da za a yi jira tare da shi ma'ana yana fara cewa za su jibira da manzan Allah don ba wa sallama kowa ya hau wato na kuma ya ke cikin wannan na kuma wannan mai cikin an fahimci daga fadin Allah da ake cikin nan ai da ya ce mana da shi ya fi aqaba alfa ko zuwa wata biyu da yan kai ba ku ne ne ya san cikin Allah wannan hadisin kuma kenan a cikin da yana hadisi cewa abin da ake nufi وجدوا كل شيء الأكبر الأولى ومبدأ تقول كل شيء تقول كل شيء الأكبر الأكبر عشان تكتشف لو da zuwa lokacin da da kuma ba shi ne shi ba ka wata hudu to sai shi da masa hudu yana da wadannan da hudu da shi da kuma hijira a cikin da shi cikin akwai wani tunani a zuciyar abubuwan da ya wawa an ala na masu da hijira ne shi ne fi lalin nan da shi برنامج وكوشي وسؤال النجوى وانت مثلا ممكن تكتبها في مشي عن الجنين لا أحدو نشاء شكتا في شمالة برنامج نقص كوا مثلا لما يكون باشر لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون برنامج كويس ما تتكلم كوما الشركة في زمان تجد تتكلم إذا ولم تكن يكون يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء رسول وخرجوا ثم يتعمل أن تنظر فيها بحسبها وخرجوا وكان أم ذهبي والأفقال والأموال إلى الحسن والخمر كما تشكي سنكم قولا وتنقلها بالحمد لوجود إلى الحوت والأسرة ذلك بلا الألم والأطفال لكما بداية alƙur'an biyu da kuma abin da suka fara da bayi sun koma su irin abu hazar zuwa kabilar abu hazar a fara hun suka ba su da su a lokacin ma a lokacin nan ba su da muwa ciki su tafi su da mutu ya tafi yin isu su samu da yi wa sun a zuciya shi ma ya abu ya su wani hamu da ke kuci da kuma hannu ina ce hamu shi zai gane ka na abin da ake cewa damuwa a hausance shi ne hamu wani kuma shi ne bakin ciki yau wato damuwa ta jami'a ƙwarar da gaske da baki ciki kan abin da suka san zuciya ba su taɓa kasuwa ba su taɓa samun sun ciki da damuwa da tashin hankali irin wanda suna fita da da da su su لك قوة محكمة ولا ما يكون أكيدة يقتري بالذي يكون مبطأ تجسد أمامه يعني أنا برضو كيف تجسد معناه أنه لا أصلا فإن شيء يشرب وقت لليجين هذا يؤدي امتيازه لا يكون والويل يتبعينا يتبع لنا سياسة مثل ما تجيب بعيدة أمه معناه أن الأمر يجب أن يكون لزمن كان يتبعينا وتبعينا wani sufiyan da kuma al-musulmi da kuma Allah ko lafi da su da su kuma kada su yi domin su kuma kuma su sai shi a kuma su kuma su kuma shi ya zo da wani abu wanda zai yi shi da za da mata ke shi ko zai hanya yana fita da kuma sai da yi shi da ya ka su da kuma ya ce ku ki kuma ku sai ya kuma tunanin cewa zai kuma samu karfi ya kama kuma su da wani sanar kuma su ne da ne ku kuma su ke abubuwa ya samu wajen jiki da damuwa aka da wani kogon gunki da mace da zan tabbatar da shan biki gare ta ya da muna kuma da cikin wanda da ta ta ta ta yake da wanda yake yana da matukar ƙarfin tasiri akan mutane in su ka mashi zai kuma a magana zai musu bayani ya karanta alƙur'ani to yi tafiye da su kuma su zai shi da kan al'umma don idan su su da kyakkyawan miji ma a kamalin iyalanci da ita tare da tsammanin a cikin jagoranci da shi da mutane wama fi ashabihi ga kuma Allah ya ba su suka haɗu da shi na da su masu alhazi masu zuwa da ƙarfi ko da yake shi ne da ƙarfi wasu ke kawo da ke shafin hanya wani ke yana fi shi biyu da kuma ba da komai da suka mallaka da mafanka domin su kawo hanyar ka duk ɗan da suka mallaka za su iya rabuwa da shi domin a nisa cikin suna da lafiya duk ɗan da suka mallaka za su iya rabuwa da shi domin kar a taɓa manzo ka manzo ko alama kuma addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya lafiya kuma ma ya fi kawai auki ya kazara لو شفت في كلام تدريس الأرض والقدر من حكمة الجمعة لكن da zai zo shi za iya rubuta shi shi wato scientific da za su iya da da farko. Kuma kan ana iya hatin sun kuma za da ke cikin wato masu hankali na wannan lakabi guda biyu al'aukakan sun san abin da suke tare da su musu a wani da filin kaza na jin wato zaman lafiya da kuma yaya yanzu abin da suke sha'awa shi ne a zauna lafiya kuma a gyara wata da'i ila nazmin al'adi kuma suna kira da junansu shi ma a yi da gaba da suke tsakanin da al'aukakan يعني إذا كان كل من من يملك عليه من الأصل أو في مستوى في ما بعد أن ترى مرارة الأهلية مفهوم القوى بعد أن تلتقي ولكن يتفق هذا التنسو لكي أقوال من الجهل وكل شيء لزامه kamar karfi a rikubu haka mutanen maka suna zanta cewa ba shi ne shi ke nuna wuce da sirafili sun yin wato wuce sirafili wuce da ke da shi ma'ana mazi da shi ne sirafili ne a ɗaukin shi ne ya dace a yi tsare tsare a shi da aka gwamnati kuma a kwanakin da zai yi ba shi da shi na ɗabi'ar da yadda wato jama'a su damu بالنسبة إلى المحبة التجارية التي تمر بفاتح البحر in sun kwatanta rayuwa da wasu kancan nan ta kafin wasu take ji ko jama'a ke ku a cikin kanci shi ne alzalin ahmad wato abin nan da shi ne da mamu ne wato da zaɓar cikin teku da shi ne da ke ba sun ne da su ba idan mutum ya sa maka kuma da yawa kuma da kuma ya shi ne ba ne ta da in an ce sham ba shi ne ya نتيجة للمسلم هو نتيجة المسؤولين على كوني حسن أي منتج أساس الكامل أما عندي إلى في شهادة إلى إنسانية وفي كفن تيوري إتسي كفن تتبكت في أسوأ من أولئك ولا خطوتك يوم يدرس من الزيت حول الزمن لا تبين كمارا da su ga mutum da su ta hoto sai ya yi daga maka haka da maka da maka da za su yi lokacin dole da su ta hali kama biyu a ce don maslahar tattalin arzikin mutane maka sun ba da cikin da samun ƙarfi da za su ji a yi kasuwanci sai kan yana a cikin da ya fi madina don haka a cikin da ya zo da an zama da zama shafi ta tare da jama'ar da ke imani an samu wuri mai kyau irin wannan da da jiki da jika da kuma hankali to za su ba a wuri ko ta ba da zaka da tattalin arzikin mutanen maka da mutanen yamma haka ne to shi abin da yana da yawa idan shi ba shi wani hanya dole shi sun zo ba. ya ce kuma da aka yi a tarihi da kullum ya ce masa ta taɓa wannan tattalin arzikin ne kamar da zamu zo yawa a wuri da ke cewa ko kan kara da su bakka su kuma da su kuma suka fi interview da suna yin jigara suna kasuwanci suna fatan su ne a da sham bin kwanzu da su kuma mai yawon jigara da a sanawiyya su kuma su fi ne su kuma su ne wanda a yi su sa'i da kuma da kuma da a kasa yi su kuma su ne su kuma yake ci su kuma su kuma su kuma kuma kuma da cin kawo da kuma da kuma baka sun fi wurin tafiya kowace shekara duk shekara sun da ayyukan su na kawo su haka yi ciniki kasuwanci da kai rukun miliyon ne na biyar da ɗari biyu da hamsin na ce miliyon kwata da miliyon ke nan ko shi biyu da biyu da hamsin mutum da zina ne wancan zamani ke nan wannan na na zina ne da wurin da duk shekara abin da ake kashewa musamman a kaga abin da abin a ake abin da ke shiga da ke cikin farko shi ne a wannan wannan miliyon a kan miliyon ke nan

نفسك تبقى الألاقة عشان استقرار الأول زمن تلك الفتوح في تلك الطريقة عشان هيخلقوا الكام نوع ومتى إما تنظر الذي يبقى أول يقول لك لكن كيف تكون ليه سنفرح كيف كل بكاشي في عقصة كبيرة إذا كنت أشياء كبيرة نبقى دي أكبر وقتي أكبر حاجة كبيرة وبدأ أجل لما لا أجل yake fara da kama da kore da shi ka ba a cikin duk yake jona zai ba ba zai yi a ga cewa ne kada shi wannan tafiya da usul albani wanda yake ba shi da makuri da wani islamiyya fi shi, idan shi sai zama ba wato da sun yi da karbatu kan tsaya ta samu markar wato yake ومستعمل عن أهل منهم عشان كده مثلا المدينة تتذكر في في في الأكيد ده شيطان المشركين مشركات في تفاقم الخطر suka bi jirgin kusur hatsari da kwakwa shi a mai girma shi ne shi ke tsammani shi wannan aiki ya yi tsanani a cikin kashin kafin shi ne shi ke tsammani da na shake su da zaman lafi ba sa mu su fato da kai hannun da ke wasa ne sai su suka fara tunani wata hanya ce mafi nasara da ake haɗa ƙafa don su kuma su ke tsammani da ke tsammani

akan ya kan al'umma da kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce an mutu yayi in ya tafi zai je kafa kunshi a Madina in kuma kafa kunshi a Madina kuwa ya kan hankali ya tabbata da mutane kure ne saboda abincin su ya tsaya kuma da hanyar da samu da ta hanyar shafa kuma sannan duk wani matsala ta ku za ta kuma ta za ta ina ba kuma da abin yadda yake yau shi ne sai kawo da suka yi wannan ba mutane. domin lokaci gaba sai mun shiga hakan da aka tattauna abin da aka tattauna a cikin tara ina da kuma sai mu kafi kan wa fi yau da kamiti ran ashirin ashirin da cikin da wata sama aka samu aka yi mutum ne da la'ayi a hana wannan Allah sallallahu alaihi wasallam da insha Allah kuma nan zamu zo mu ji nan gaba wa asiru da awana alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسال الله سبحانه وتعالى da kara tabbatar da alheri a rayuwar da tamu da kara ilimin ya amfani ko ba mu kuma ikon aiki da shi Allah ya tsare mu da kowace irin fitina Allah ya ba mu haɗin kai da kan buga duk abin da zai wanda zama mana haɗin kanmu da zaman lafiya mu muna roƙon Allah maɗaukaki ya kaɗe shi ko da shi duk wanda kake zama su wanda sun fara kirki don cutar addinin musulunci a kuma ina suke a duniya ko a cikin ƙasar mu suna roƙon Allah maɗaukaki ya hana musu zaman lafiya Allah ya tuta sabanin a tsakaninsu ya hana su haɗuwa a kan cutar addinin musulunci da al'umma a kowane lokaci ya Allah mu roƙonka ka ba mu wani tsare da muna roƙon Allah ka roƙi kuma a cikin fuskoki da ke gabata ya Allah muna roƙonka ya Allah ya Allah ka samu albarka ka tsare su daga dukkan wata fitina Allah ka biya musu bukatun su na Allah ka samu albarka a ayyukan su ke da Allah kuma ga Allah kuma ka tsara ba ku abin da ke shi ne da ya na shiriya da kuma tsayawa a cikin sunnar manzon ka sallallahu alaihi wa sallam da yake cikin zuciyar mu kuma shayen mu da roƙon yana da yarinya mara lafiya Allah ma ku ke ba ta lafiya ya Allah muna roƙon ka kamar da lafiya kamar da lafiya ko da aka samu na karuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين